وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم يا حقوة وانا الفاتية كبير وكر رمضان في جرم الله صلى الله عليه وسلم شكرا لكم لا تتعين تقول على عند بقي wanda ya ne da sha takwas watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida cikin taimakon allah da ni'imarsa da jin kansa da rahamarsa ya sake haɗa mu a wannan farfajin makaranta ta alfaru a academy kamar yadda muka saba a shekara-shekara don gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muke da yan uwa mata irin wannan lokaci na safiya kamar yadda muka sani a kowane shekara muka yi takaitattun bayanai wanda suka shafi asalin wato tafsirin kafin mu shiga cikin tafsirin kai tsaye kamar yadda muka buɗe da godiya ga allah lallai tabbas wannan shekara tana buƙatar godiya fiye da kowace duba da irin rayuka da dama da aka rasa daga cikin waɗanda muke tare da su akwai al'ummomi da dama wasu ma su ɗalibai ne na wannan majalisi wasu kuma malamai ne da sauran amma da gaba ɗaya sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu da Allah ya kawo mu ba mu fi su ne da wani abu ba illa iyaka idan lokaci ba wanda ake jinkirta masa sannan abu na biyu shi ne nasiha da jan hankali game da al'amarin da ya shafi wannan wata na rabuwa. duk da cewa an saba yin azumi to amma ya dace a rika jan hankalin mutane sosai a lokacin ramadan saboda ya allah wani wanda da take magana da ta karshe ba za a maimaita wata da shi ba. Malala sallallahu alaihi wa sallam duk idan ya zo ibada ya kan kokarin kyautata ta yana mai dubi da ganin ta yi ita ce ibadarsa ta ƙarshe musamman sallah kuma sallah tare take da azumi idan ya ce maka ban su daidaita ya yakan juya kalle ta ce da su sallu falatar muwaddiya ku yi sallah irin sallah wanda ke ban kwana da gidan duniya ma'ana ku ji a ranku gaba kuke da ubangijin ku kamar yadda wata rana zai tabbata za ku tsaya a gaban shi to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu ba su muhimmanci farai da gaske wato ɗaukar ramadana a matsayin watan da ya kamata mu daddala duk wani kokari da muke da shi don neman yardar Allah sannan mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk idan yi ni'ima to zai tambaya game da ni'ima dan ya ce sun malatu aluna yawma idin alim nahi to wannan ko wata ni'ima ce a gare mu mai yawa wanda ya dace mu amfana da ita saboda sharafin mutum ni'ima ta karu a wurinsa shine gode ma Allah akan ni'ima Allah ta'ala na cewa wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid so da haka yan uwa wannan dama ce da ya kamata mu dage kwarai da gaske mu kuma yi kokari wurin aikata duk abin da zai yarda da ubangijinmu sannan mu zanto masu haƙuri saboda muna cikin wasu kwanaki na haƙuri kusan da wuya ka ga wanda za ka taɓa masa rayuwar gaba ɗaya babu inda yake masa ciwo za ka ga rayuwar haka dai kake ganin mutum amma da zai gaya maka damuwoyinsa wani da Allah sai ka a shi kuka na yanayin da yake ciki wanda a zahiri kuma kila kai ba maka ganin haka So mu koma zuwa ga Allah da yawan addu'o'i babu abin da ya fi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da bawa ke nema idan ya dace, wurin Allah subhanahu wa ta'ala tabbas Allah yana da shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta daga cikin mutanen da ake karɓar addu'ar su akwai mutumin da ke da naciya wani yi Allah magiya a cikin addu'a to akwai lokutan da ake karɓar addu'a kan ne suka ci da su ko ba a watan ramadana ko waɗannan lokuta an ware su ne na musamman to ba da kuma a cikin watan ramadana daga cikin lokutan da ake karɓar addu'a akwai lokacin yin sabo lokacin yin sabo kafin alfijir ya fito na san da yawa muna sakaci da wani kila wani lokaci ke kara kwasan tuwo da himma ko to amma lokaci ne da gaskiya ƙwar'ani ya tabbatar da cewa allah yana karɓar addu'ar mutane kuma yana so a roƙe shi musamman yawan ta istighfari kafin fitowar alfijir Allah ta'ala ya shiga sai a abubakar a kan wannan ya ce wani ashari ho ya safiro a lokacin sahur kafin fitowar alfijir mu'minai na gaskiya za ka da su suna neman gafara da Allah ai bi nan suna roƙon Allah istighfari kadai idan kike a wannan lokacin karanci Allah ya faɗa a Qur'ani zai miki abubuwa kamar haka na farko ne saukar da yauran arziki na dariya za ki albarka yursilu sama alaikum bidara wa yumdidkum bi amwali in talauci yawa a zuci istighfari Allah ce zai ƙara mana dukiya wal banin idan haihuwa ne babu to a da istighfari lalle Allah ya ba da haihuwa sanadiyar yana da cikin darajar istighfari shine da Allah ta'ala ya dauki rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana alƙawarin matuƙar muna istighfari da wani halatta muna kuma da ya ce wa ma kana Allahu yu'azibahu wa anta fihi wa ma kana Allahu yu'azibahu wa hum yastaghfirun saboda aka yi ruwa, wannan dama ce da ya kamata mu ribata na biyu daga cikin lokutan da ake karɓar addu'a akwai bayan sallar da aka ta ranar juma'a tun daga bayan sallar da aka har zuwa faduwar rana lokaci ne da bai dace ba a samu mutum a wata ramadan baya addu'a a wannan lokaci dan annabi ya tabbatar da wannan na uku a lokacin karɓar addu'a akwai lokacin buɗe baki wasu malamai suka ce me ake nufi kafin ka ci abincin buɗe baki ko ko bayan ka ci suka ce duka biyun yana ɗauka da ka ana so ka yi addu'a saboda za ka ci abin buɗe baki ka kuma ƙara yin addu'a bayan ka sa wani abu a ka. wannan lokaci lokaci ne da bai kamata mutum ya ci da shi a cikin wata ramadana ba lallai addu'a tana da muhimmanci babu abin da ke canza kaddara ko ba addu'a ba ita ce kadai dalilin da kansa Allah ya yanke cewa zai hukunci akan wani abu amma sanadiyar roƙon Allah da kike yi sai Allah ya muka ya abu ya baki wanda ya fi shi ko idan jarabawa ne ya kawar miki da cutarwa idan abu ne da cutarwa don haka ya ku uwa mu yawaita addu'a a cikin wannan wata gaba ta gaba shine ta'aziyya da zami zuwa da na farko musamman wasu daga cikin ɗaliban wannan majalisi kamar yadda na faɗa akwai da wasu wasu kan su a karantar akwai wanda kuma mahaifinta ne ya rasu maman fatima yusra suna da ko eh. to allah ya mahaifinta rasuwa na da yau sati kusan kimanin biyu kenan to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan su Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ce ma kuma a gare su idan na roƙa Allah ta'ala ya sa mu cika da imani kamar kowace shekara mukan nema wa rayu mu'azzir jabal taimako a wannan wuri to wannan shekarar shi ma kamar haka dukkan damar da aka samu na ba da gudunmuwa ana buƙatar shi kwarai da gaske musamman wannan shekara yana da cikin shekarun da nake da mu'azzumi gaba da bata taɓa samun dai jarabawa na ƙarancin da kuma marayu kamar sa don haka muna fatan duk wanda allah ya sa ya ji wannan sanarwa da ku da kuke tare da mu ya taimaka da duk wani dama da allah ya ba shi na abinci don abincin muka kuma dai bukata da sannan kuma kuɗi da mutum zai bayar su zai iya sa account number ɗin wannan foundation ɗin na standard ibtc wato 0026264944 sunan account ɗin mu'adin jabal foundation a wancan shekara muna cikin suratul fana suna da mun karanta aya ta bakwai sai lokaci ya halitta da haka aya ta takwas za mu tashi amma kafin nan a wannan shekara an kai bambanci kaɗan da za mu samu na yanayin majalisun na farko da ranar litinin da ranar eh, laraba za mu ɗarin ka farawa da wuri kafin lokacin da muka fara saboda zan koma yin bashi a waɗannan kwanaki guda biyu insha Allah na je wani zama da su kuma na ba ku lokuta saboda haka abin da za yi ba wai cire karatun nan da mu yi ba za mu ɗan dawo da lokacin ƙasa ne saboda ba samu wadanta zuwa kullum ba shi ɗin su ba saboda haka lokacin fara karatun mu mu tashi tara da rabi yayi hmm? eh ko na shawara eh, da ke ne eh tara da rabi yayi da ba to to insha Allah za mu iya kokarin wurin ganin rinka fara tare da lantarki sannan bayan tafsiri kamar da aka sani muna yin littafai ko wata shekara mun kammala littafin a abazadin Ba yawon rawar ya ci gaba matsala inda sun ba a zaɓin musulman a kan shekara hudu da ya shiga shekara biyu to na ji saboda haka wannan shekarar ina fatan insha Allah ta tabbai juna ne na farko su ne wannan sana'u da lafar fi akalin siyar na soshi guda talatin wanda suka zo suka yi magana a kan hukuncin rubucen arziki na duba littafin na ga dacewar makaranta ta cikin wadannan guda biyu na farko muhimmancin sa dama wani shekara muka kara da wani tarihi ne sha zuwa ba amma ta wuka muka Wani wannan shekarar ba mu sami yin daura kamar yadda muka yi saba ba da haka na mu karanta wannan ina fatan ba zai wuce darasi uku zuwa hudu wani abu gama shi idan muka gama shi za mu zo dora da littafin arba da nasihatar islashin da mutum wannan littafin da kuka tsintiya kafin a fara azumi na jihohi guda arba'in domin gyaran shi. to ka fara shi an mun iya gama shi alhamdulillah an ba gama shi ba sai mu gora sallah da shi mu in sha Allah ta ta'ala ya dace da mu miki da ba mu yau gaba duka biyu karatu biyu eh karatu a ga yau

بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا خلقا الله سبحانه وتعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا wato alƙaryu da dama sun yi wa ubangiji da banzanninsa ta wurin kai sai muka yi muku hisabi mai tsanani muka azabtar da su azabar gona wannan yana nuna sakamakon Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan wanda ya kangare ma ayoyin Allah da kuma shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya kawo wannan domin asalin wato ya gargaɗe al'ummar da za su taɓa manzon sallallahu alaihi wa sallama su san irin abin da ke jiratar su na narko daga ubangiji saboda dama ya faɗa a wurin yana cewa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم lallai su ji tsoro su kiyaya waɗanda suke saba wa umarnin Allah ko wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa wata musiba fitina za ta same su a gidan duniya ko azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ta wanda yake ba da labarin cewa alƙalu da suka shuɗe wanda suka saba ma Allah da manzanninsa suka yi taurin kai hakika Allah ya mutu hisabi mai tsanani kuma zai azabtar da su azaba mummuna a ranar alkiyama wannan zai nuna mana lalacewa aƙidar dukkan wanda yake yaƙan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan wanda yake ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shuɗe su da cewa ba ruwan shi da ku to wannan fada ne da Allah madaukakin sarki domin Allah ta'ala ya ce man yu'i rasula faqad ata Allah hakika duk wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da'a sau da kafa to hakika ya yi ma Allah biyayya Allah ya yi ma sai wannan ke ba da cewa duk wanda ya saba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma Allah ne kuma ana ma annabi sallallahu alaihi wa sallam biyayya ne na farko a zuci ƙudure girman shi wani arziru wani wakilu wani sarki ɗan bukratan wa abila yadda mutum ya kudurce girman allah da girma a nan ba su zuciyarsa sannan kuma ya kuruci da irin abin da ya umarni a yi kuruci da shi ko kuma ya kuruci da abin da ya umarni a yi kuruci da shi din annabi sallallahu alaihi wa sallam sunansa ba ta tsaya a kano kawai ya faɗi magana kaɗai ko ya aiki a duk aikin kaɗai ba ya kan yi umarni ba lokacin da Allah ta'ala ya saukar da sabbin isma rabbikal a'la Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aluha fi sujudi fi sujudikum ku sanya wannan aya a cikin sujadar ku sahabbai dai larabawa ne cikin su ba akwai ƙurayshawa kai cikin su akwai yan uwan annabi sallallahu alaihi na jini amma suka gagara fahimtar yadda za su sanya sabbi hikma rabbikal a'la a cikin sujada har sai da suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce da shi ya za mu yi mu sanya ta sujada sai ce ku ce subhana rabbiyal a'la ashe wannan ya nuna ba yadda za a fahimci alqur'ani sai idan akwai hadisi da sunna tun daga larabawan da aka saukar da surar a gabansu aka karanta suka fahimci fassaranta amma sun kasa aiki da aya har sai da aka yi musu bayani wannan ke nuna duk wanda ya shura hadisi a rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi dan qur'ani ne ba a shi da hadisi to ya kama hanyar bata kai tsaye ko shakka ba a cikin sa hankali ne tabbatar da wannan kafin ma nan ya ya tabbatar da shi to kun ji abin da Allah ta'ala ke faɗa cewa duk wanda suka saba wa wanzanni zai zo azaba saboda saba wa wanzannin, saba wa wanda ya aiko ka da sabon ne shine Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ce fa zaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha kufra saboda haka ta su da karshen al'amarin karshen al'amarin nasu kuma ya zama takewa kenan wannan na nuna duk wanda ya saba ma Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai ya ga jarabawa a rayuwarsa jarabawa mai tsanani wannan sawa'u musulmi ne shi ko kafiri ne sawa'u mutumin kirki ne shi ko fajiri ne shi saboda an samu wannan a tarihi da dama wani ya ga ce ma nan sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai wane sunanka yace sunansa huznu bakin ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a na canza maka suna daga yau ka koma sahalo ka zama sauki sai ya ce a ni ba za ka canza mu sunan da kiyaye na suka sanya mu ba sai ba zuwa ba ya ce shi to haka ta ma'ana je ka a sunan na ka da ya ce tun daga nan da bai karɓi wannan sauyin sunan ba fitina da bakin ciki yake gani a rayuwa ko ba ta koyi ba haka sai bin musayyib yake faɗa yake cewa ma'aikin su shi ma yana da suna mai muni mai nuna ma'anar sunan bakin ciki da damuwa shi ma kun sa a jahiliya mutum sai rika sa mu kan zuwa suna na farko da balaki, saboda a ɗauka irin shi ba dama ɗin nan ne ko yanzu za ka rinka ganin wannan ka ji an ce ai wani danja ne to danja mu wannan danja mu ga ta aljanna kawai girin mu amma amma danja ta ke tana ai ga babu ko ka ji mutane sun yi guguwa irin in ya zo komai da ya tuko ɗin to shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a canza su canza sunan sai wannan kakan na sai shi ba zai canza sunan shi ba saboda haka a bashi da sunan shi sallallahu alaihi wa ce to a barka da shi sai da gini musan ya ce tun daga ran da bai karɓi canza sunan da ba har zuwa yau da nake ba ku labari jarabawa da fitina bai ƙare a cikin dangin mu da zuriya ba ya ce idan an gama na yau gobe sai ka ji wani shi ma can wani abu ya shigo Wani an ce kaza kasuwa ce ta koyo ana nan an gama an yanzu ya an gwada ko sai a ce to kuma wani ya faɗi a rakuri ya kafa kafa ya ana jinya ai ta kaza ai ta kaza to wannan yana da gaske shirya a nan sallallahu alaihi wa da duk abin da ya umarni da shi ɗauka ake kai tsaye wa ma atakum rasulu fakuruhu wa ma nahakum anhu fantahu to shi ne Allah ya faɗa ya ce dan ina musu azaba sanadiyar wannan sabawa da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala urta ma ta azzala qawlukum azaban shadida fattaqu Allah ya ulil albab alladhina amanu qad anzala Allah ilaykum dhikra Allah ya tanadar muku azaba mai tsanani saboda haka ku kiyaye dokokin Allah ya kuma abota hankula shine ulil albab dama amfanin hankali shine ya nuna maka abin da ke da kyau kai ya nuna maka mara kyau kai misanta duk wanda hankali bai masa wannan amfanin ba to ko yana ganin yana da wayo to amma dai bai da hankali abin da ake so da hankali saboda da hankali kake gane abu mai kyau kai dauka da kuma hankali kake gane abin da zai cutar da kai ka ƙetare shi kan ko ka kamar ya same ka to shine Allah ta'ala ce ya kuma abota hankula yana nufin mu'minai kenan ku kiyaye dokokin Allah waɗanda suka yi imani da waɗanda suka yi imani hakika Allah subhanahu ta'ala ya saukar muku da tunatarwa shine alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya saukar da tunatarwa nau'i biyu akwai tunatarwa da ke magana akwai tunatarwa da yake shiru alwa'idul sami ita ce mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana zai wuce ya ga wasu mutane sun taru suna bisu ma'ana suna jana'iza suna rufe wani ɗan uwansu da Allah ya masa rasuwa sai aka ga ya tafi da sauri ya tafi da sauri inda take kamar a ce yana fanfalfa ko yana dan da gudu gudu wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa sai da je bakin kabarin ya tsaya ya shiru yana kallon yadda ake rika mutum shi yasa yana da kyau a rinka zuwa wa kabarta wanda Allah sallallahu alaihi wa ce kuntu la haytukum an ziyaratil qubur a bayan da a musulunci na kasance ina hana ku ziyartar makabarta to amma daga yanzu ku rinka ziyartar makabarta don yana tunatar da ku lahira malam daga inda za a je ana haƙa rami wani lokaci yadda kasan marmara ake duka gashi ƙasa ne a ƙida kamar ƙasa ce burka kwashe amma jiga na ta ji kim kim ka ga mutum na zuba a cewa wani ya gaji fito wani ya karɓe shi kai ma shiga ƙasa kawai in ke kwaso a kabari kika duka za ki kwaso wallahi za ka gane a bar mutum da zama a wurin da ko wa azabar malam zai gane kuranci ga shi kowa sai ya shiga wanda ma Allah ya shiga ta ke da wani ma ko ga ta shiga kamar da zai samu to haka za a wani fa da damina ne amma wallahi tauri za ka ji kasar nan tauri sosai a kai a kafa wani a haka ka jar kasa ne ruwa ke kulkulowa in an gaba ce ku yashi abin da ya ba ku bi ko shi haka haka nan a nan duniya ko ina ga hatan da kuke shafawa mai tsada ne sai dai ba ku da hali fatan gina wani abu ya sa ce ba zan iya fita ba sai na yi wanka to shi wannan ranar a natsi a ɗaure ma sai an saka ba za a saka a ce ina ɗan uwanta na jini ina makusanta akwai ɗa ko miji ko uba kowa ko ƙani in akwai su ne a musulunci za su kare ka an ce kai tsaya ta can tsakiya ya fi nauyi mai ƙarfin ya tsaya tsakiya raba ƙafar ka karkata ka can tsakan zai burma mutum na ji a karkata ka ta kunni ɗaya a ce to kai ne yana wani ma da bai iya ba bai saba ba ko ya tsorata kafin mutum ya kai ƙasar kabarin sai ya sake shi sai ka ji kam kan mutum ya zage ƙasar kabarin ni na ta jin wannan abu kabarin wallahi na sha shi to haka fa za ka ga a ce ku fara kawo itace ko kuma yi wata kunyar ku sako ta kai ku sako ta kai Duk an kai tsaki a ce to ku fara jan zanin a hankali a jajjar tattaro shi dama an rufe a aura ne yanzu ko ya kuni za su yi tambayi haka za a zale kowa ce to a kan kabarin da na mutum idan mutum ya sa'a har gulma da zagin shi sai wani ya yi wallahi tallahi a kan kabari za ka ga wani abu buga waya yana sirarru ne a nan makamakon wani unguwar yaro ni na ga inda mun je jira'iza wani yana kan kabari yana buga waya ana taba shi ana cewa kabari ne da ya juyo kalla kawai sai saukai ci gaba da wani ba wa'azin da ya yi shi tafiyar shi a tsakanin kabarwara kamar tafiyar tsakanin bulo da gini babu tunatar kuma gobe shi ne za a yi saboda haka Allah ta'ala ya ce Allah ya tanada muku abin da yake tunatarwa tunatarwa ta inda Qur'ani na duk da bayani ya gama bai faɗi inda ya ce Allah yana da ɗa bai faɗi inda Allah ya yana da dangi ba ba da kai tunanin ko kai za ka kama kafa ta wurin dangin Allah ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to so da haka wannan tunatarwa da Allah ya saukar shi ne alqur'ani kuma duk wanda ya rike wannan tunatarwa na alƙur'ani to ya tsira duniya da lahira kamar yadda duk wanda ya shure tunatarwa alƙur'ani to ya ja mu kansa annoba da matsala da girman gaske Allah ta tsare mu to wane ne menene abin tunatarwa da Allah ya saukar sai ya fassara aya ta gaba shi yasa muka ji har zuwa gare ka yace rasulan shine manzo yatlu alaikum ayatin lahi da yake karanta muku ayoyin Allah mu mubayyinatin mabayyanannu da ya kurija lalina amanu wa amilu salihati min al dhulumati ila nur dan ya fitar da waɗanda suka yi imani suka kuma yi aiki na gare daga dufai zuwa haske daga dufai zuwa haske kenan wannan na nuna duk wanda zai da haske na imani to bai rabauta ba duniya da lahira yana kuma nuna cewa duk wanda ya rabauta da imani to Allah ya ba shi arziki duk abin da za a ce ma arziki Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ba shi matukar kina da imani a cikin zuciyarki matukar kina da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam kar ku wanda tun a zamanin Rasulullah an samu irin wannan cewa za su ga a duniya mutum ba kowa bane amma sai a ga Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗi wani abu mai girma da dashi daga cikin mata da za mu iya amintawa wanda mu ma sha su ne mata biyu na farko imratu sauda wannan matar bakar fata wanda take ba mai kuɗi ba ce ba kwakwarin shiya ba ce ba dangi ce ba ta mutu, ta samu ta ce da shi tana rashin lafiya na farfadiya ya roƙa mata Allah subhanahu wa ta'ala kakkarin ayyukan farfadiya sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da ita idan kin so zan roƙi Allah ya yi miki wannan rashin lafiya in kin so kuma ki yi haƙuri da rashin lafiyar na ina tabbatar miki inda kin haƙuri kiyar aljanna ce inda ne da ku ne za mu ci ni dai amsa ta da cewa zan yi ya maza Allah tun da kai annabi ne duka biyu ko ina ga haka za mu je a tunanin mu irin namu na yan Najeriya sai mu ce tunda Allah ne mai yi ba da duka biyu manzo amma sai su ce da shi afdal zan yi hakuri amma ga alfarma sai ka roƙa mu Allah ita ce idan na fadi to fadi na yakan yaya da jikina na kan yi sarari a wata riwaya ta ce har yara kan taru su kamar dariya sai na farko ga da nake To to shine manzo ta ce da shi kullu Allah ali Allah aka kashe ka roƙa Allah ya zanto ko farfashe ya su ba zai yi tsarai shi ba Allah su ya ce wannan kama haka za a ya roƙa mata Allah kuma daga nan ba ta ƙara yin tsarai shi ba kun ga alamar aljanna ita ba ta ba to wannan mata ta yi tsawon rai har Allah su ba yi ya rasu Abdullahi bin Abbas wata rana yana zaune da yake ce mata dai ai shin ba na nuna muku yar aljanna ba suka ce e kwarai da gaske muna so mu yar aljanna sai ya ce da wata mata can kun ganta baka tsohuwa ya ce wallahi yar aljanna ce yar aljanna shi ba suna amfani da kabilanci da kaza da kaza ba ya ce to ga wata nan ta fi ku daraja ta tana da sama to kun ga wannan biyayyar ta da annabi ba su da ce ya sayar masa wani sannan matar da take sharan masallaci ta rika sa turare ita turare ko suke sa a masallaci ko kuma ce da tijuwa Allah ta ya masa rasuwa cikin dare sabon suka yi da na'izanta a nan su lafa da kwana biyu bai ganta bai min shi halin da suka ce ai ta rasu ya ce ta rasu ba a sanar da ni ba bi ma'ana su suna raka man matsayinta ba sai an matsa ba su san kuma matsayinta wurin Allah ya wuce da su ke tsammani a nan su lafa da ya ce ku kai ni kamarinta da kansa ya kafa shi makamararsa duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamararsa da kai kafa sai zai biyo wa riwayoyi guda biyu suka zo riwayar farko ta ce sallah ya kara yi maka a kabari wata riwaya ta ce addu'a ya rinka yi maka a kabari har sai da wanda ya zo hadisi ya ce sai da nabi da mali ne na rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ke min wannan addu'a jama'a kun fahimci wannan yake sai da nabi da mali ne na rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ke min wannan addu'a to saboda haka wannan ita ba ko ga ba wata abu a ɗauke ta a bakin komai ba amma biyayyarta ga Allah da manzansa sai gwada wa duniya ba karamar mutu ba ne saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya ce wa man yu'min billahi duk wanda kuwa ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya kuma yi aiki na nagari yudkhilhu jannatin ko zai shigar da shi gidan aljanna tajri min tahtiha al-anhar waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su khalidi da dina abada suna masu dawwama a cikin su har abada wato wanda aka yi wa haka kuwa kan ahsana Allahu lahu rizqa haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata masa asalin wato arzikinsa waɗannan ayoyi da muka karanta guda uku ya ku yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gargaɗi game da bijire wa hukuncinsa da watsi da hukunce-hukuncensa. Allah ta'ala ya ce a yi mutane su fi. Kamar yadda Allah wa sallam ya ce da mata ya ma'asharar nisa ta faddakna ko ya ku taron mata kurin kurin kayin sadaka fa inni ra'aytu kunna aktaru ahlin nar dan an nuna mu. wasu da yawa daga cikin ku a ya wuta malamai sun ƙara bayani a kano cewa mata ko kuma za yawa a wuta haka yake suka ce wani nufi ba haka hadisin ke nufi na cewa wasu malamai sun ce haka ne wasu malamai ta ce abin nufi ne abubuwan da za su iya jan mace zuwa ga wuta su suka fi yawa ne da za su iya jan da shi kuma wasu duba wannan fasara za ku ga ya ba ku haka ne saboda yanayin fitintunu ya fi yawa tattare da mata wani lokaci fiye da fiye da mata kuma sun fi maza rauni in mun lura da wannan zamu iya zartaka wannan wannan kankara to bijirewa waɗanda waɗanda suka bijire wa wannan Allah da biyar sai Allah ya saukar da wannan inda ya bayyana cewa alƙalu da dama waɗanda suka bijire wa umarnin ubangijin su suka saba ma manzanninsa ya yi musu hisabi mai tsanani da mummunan azaba akan miyagun ayyukan a nan duniya kafin abin da yake jiran su a ranar alkiyama don haka su ɗanɗani hukumar mummunan ayyuka waɗanda ƙarshen su ya zamto asara ce ta duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da cewa ya yi musu tanadin azaba mai tsanani da take jiran su akan kafircinsu da taurin kansu ga manzanninsa don haka Allah ya umarci muminai masu hankali waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa da su kiyaye dokokinsa kada su yi sake har azaba ta sauka akan al'ummar da suka gabace su irin azabar da suka aukanci na gabace al'ummar su ma ta suka shafe su kuma suna da cewa nan dai Allah ta'ala ya saukar musu da alqur'ani wanda yake tunatar da su mummunan ƙarshen mai sabon Allah da kyakkyawan ƙarshen mutane na gari Allah ta'ala ya bayyana musu cewa wannan tunatarwa kuwa ita ce alqur'ani wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo yana karanta musu ayoyinsa bayyanannu waɗanda babu wata rikitarwa a cikin duk abin da annabi sallallahu alaihi ya kawo shi a sarari yake domin ya domin ya fitar da waɗanda suka yi imani da shi suka yi ayyuka nagari daga dukkan ata zuwa ga hasken shari'a duk kuwa wanda ya imani da Allah ya yi kyakkyawan aiki to Allah zai shigar da su gidajen aljanna waɗanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinsu suna masu dawwama a cikin su har abada tabbas duk wanda Allah ya kyautata masa arzikinsa har ya shigar da shi aljanna ta ni'imarta babu wanda ba ta wa hakika ta wannan ya rabauta wurin Allah subhanahu akwai darussa da malamai suka kawo karkashin waɗannan ayoyi da zamu iya ɗauka a gurguje kamar haka na farko shine kawo wannan gargaɗi da jan kunne mai tsanani a bayan gaba bayani akan hukuncen-hukuncen saki don kun san da muka wancan shekara akan hukuncin saki suka yi da cewa an saki mace ga yadda za a yi ga yadda za a kyautata mata kar a zalunce ta a zaunar da ita a kaza da sauran to bayan duk an kawo waɗannan hukunce-hukunce da hukunci abin da ya shafi kome sakin da akwai kome a cikinsa da idda maganar idda shine wanda muka yi ƙarshen makamanta ba ko ce da ƙarshe shine maganar shayarwa da ciyarwa da wasu al'amuran zamantakewar aure bayan zaman ji wannan shi ne ta Allah ta'ala yake bayan gama nuna mana girman su da dokoki abin da ya shafi miji da mata da nuna cewa babban al'amari ne a wurin Allah da saba masa da kuma canza dokokin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar taurin kai to yana da yawa mutum azaba mai tsanani sannan abu na biyu a cikin waɗannan ayi za fahimci girman haɗarin saɓa wa wajen Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallam domin abu ne da yakan jawo azabar Allah da bawa duk abin da Allah sallallahu ya ce kar a yi idan mutum ya yana jan masa azabar kwarai da gaske daga ciki akwai abin da yake aikace ne akwai da yake a magance ne kun ga abubuwa biyu da suka jawo mutum azabar kabari na farko akwai mutum ya zo yin bawani ya zo yin fitsari ya zamto bai katanta shi daga inda wani zai iya ganin sa wanda yana janyo azaban kabar ko kuma mutum asalin ya yi bawalin bai bari ya gama fita gaba ɗaya ba ya numfasa sai ya tashi sanda ya je ya duba ko yake wani abu sai bawalin ya fito ya taɓa jikinsa ko ya taɓa tufafinsa wannan yana haifar da azaban Allah kuma da yawan mutane suna sakaci a kai shi yasa muka kawo ko kula da sakaci na farko galibi maza su suka fiye shi za ka yi ganin mutum kawai a bakin hanya yana bawo wani ma a masallaci ga gaban ɗaki na masallaci an yi amma ba zai shiga ba kuma ba wani wani bai da kyau wani sai zo inda ma yara da mata da kowa zai wuce zai iya gani shi bai damu ba ya duya ya ya duka to wanda yana ganin wa mutum azaban kamar kana na yasta firin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sayyid muslim ya zo wucewa da ya ga wasu kaburbura guda biyu sai ya ce wa yu'adda yu'addiban waɗannan kaburbura biyu da kuke gani ana yi musu azaba wa ma yu'addiban mai kabir kuma abin da ake musu azaba a kansa su ba su ɗauke shi babba ba a lokacin da suka aikata shine ce na farkon su shine mutumin da zai kasance kansa daga fitsari ko kuma in yi tsarin zai bari ya gama fita da ba sai sai tashi zai tabbatar da cewa gama sai na biyu ya ce a wa'amban asar shi na biyu kana yin shi bin lalima ya kasance yana yasa annalimanci limanci shi ne abin da mata ke ce ma haɗa wuri a ɗauki maganar wancan a kai ma wancan don a haɗa fitina shi ne limanci. an fahimci maganar ko to waɗannan annan sulasulan sai karyo ganyen bishiya ya tsaga shi gida biyu sai ya soka a kan ɗaya kabar ya soka ɗaya a kan ɗaya kabar ya ce waɗannan ina fatan allah ne samu musu azaba matuƙa waɗannan itatuwan ba su bushe ba kun fahimci magana kun ga itatuwan za su bushe wannan lokacin da za su ɗauka su bushe kila ya ɗaukar kwanaki haka kenan sun ci alfarman wucewar annabin allah an sassauta musu azaba amma fa da ya bushe azaba za su to waɗannan abubuwa yana daga cikin abubuwan da ke janyo azabar Allah da duk wanda ya saba ma Allah da manzansa sai kuma na uku daga cikin darasa suka ce duk a mutum mai lafiyayyen hankali to hankalin hankalinsa zai rinka jansa zuwa ga kiyaye dokokin Allah haka za ka ga abu sun zamanin sabon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ga abin da ya shafi giya tun kafin a haramta shan giya sai na abubakar da sai na umar suke ta tambaya shi sai na abubakar dama bai taɓa shan giya ba a tarihin rayuwar shi tun kafin zuwa musulunci ballantana bayan musulunci bai taɓa shan giya sai na umar ne ma ya zo ke tambaya ke ce ma Allah sallar, har yanzu Allah bai saukar da komai game da shan giya ba ka bayan da take tsada, jiyan da take haifar da kaza Allah sallallahu alaihi ce Allah bai ce komai kuma abin da zamu iya cewa an fahimci magana ana nan ana nan sai dai har Allah ya saukar da ayar haramta shan giya gaba daya to wannan yana nuna hankalin sai da Umar da Abubakar ba sai yake da na sauran sahabbai saboda hankalin su ma na nuna musu a cikin wannan abun akwai ta cewa su suna jin Allah zai ce wani abu to duk mutumin da ke da hankali ya ga yana jarka zuwa ga dokokin Allah ba zuwa ga saba ma Allah ba domin babu wani mai hankali da zai fifita asara akan riba ko ya zaɓi wani ɗan jin daɗi kaɗan mai yankewa akan ni'ima ta har abada da Allah ya tanade sai fa'ida ta hudu malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala danganta saukar da alkur'ani ga mu'minai su kadai duk da kuwa cewa an saukar da shi ne ga mutane baki daya dalilin yin haka shine domin su mu'minai su suka fi kowa amfana da abin da ya kunsa na wa'azi da karantar mu'mini ne kadai zaka ja mishi aya ya amsa yanzu wani ana fara sai ka ce to yanzu za ka biya ya jama mutane aya ga ta nan ta zo yanzu sai ta ce faka hamun tun kan kai magana ban sani ko ana muku haka ba har yanzu ba eh a ce to ko za a tambayi wancan kuma tana zuwa islamiyya saboda kuna tambayin da za ta ce haramun ne tana da zafin addini <laughs> in ta kai ta a ce yar izana ce izana ta shiga an fahimci magana to ba haka da wani duk mutumin da yake son Allah da manzansa idan abu ya zo na gyara yana karba kuma yana jin abin yi mata Allah kuma ka samu a cikin to sai gaba ta biyar su ce fa'ida ta ƙarshe da malamai suka ƙarƙashin ayar suka ce shiga gidan aljanna yana ga wanda ya imani ne kuma ya yi aiki na gari bi ma'ana sai mutum ya tashi ya yi aiki da gaske sannan aljanna take tabbatuwa a gare shi manzala sallallahu alaihi wa yana ce mana na fatima radiyallahu anha اعملي يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء يا كنا فاطمة ديار الله صلى الله عليه وسلم ki fata ki aiki irin aikin mutanen kirki domin ba zan amfana miki komai a wurin Allah wurin alkiyama me yake nufi ba yana nufin na da fa'ima ba za ta amfana da shi ba a'a hakan da zai rasu ma sai da ya ce mana na fatima radiyallahu anha ke ce ta farko wanda za ki biyo ni a gidan aljanna bayan na tafi za ki fara biyo ni lahira kaga mumini bai tsoron mutuwa in yasa akwai ta ko yanzu kai da na gidan da ya tafi ce to inda muka raye nan tare ina ga zan daban nan to ina ga ke za ki fara biyo ni bayan na tafi sai ka banda in ta samu na yi maka addu'a <laughs> ina ganin Allah kila shi ne karai ke ga yara in muka tafi duka mu ai wanda kawai ba ta maka addu'a amma sai mun to amma inda za ka ga aljanna ba za ka tsaya a nan ba ba za ka tsaya a duniya ba aljanna duk wanda ya ganta jama'a aljanna fa ana jin ƙanshin ta tafiya shekara ɗari biyar ta kafin a zo inda take wa inna su da tujal masira masirati kaza wa kaza haka a Allah subhanahu wa faɗa. tafiyan shekara ɗari biyar ana jin ƙanshin aljanna to ban sani ba kulla ko spices da aka samu na girki don ana girki duk unguwa kowane gida wajibi ne su ji ƙanshin girkin akwai da wannan an zo wannan wata ce da saura shi guda ko to wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya faɗa aljanna dai ta mutanen kirki saboda haka kowa ya kokari ya zama mutumin kirki cikin irin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya yarda da su bari mu cike da aya ta ƙarshe ta ce ta ce ƙarshen sura ko ya Allah ne Allah ce الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قريب وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله سبحانه ta آية قرشيتة آية yake cewa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir وأن الله قد أحاط بكل شيء علما wato Allah ne wanda ya halici sammai bakwai ƙasa ma ya halici su, wato sammai ɗin wato inda sama take bakwai haka kuma ƙasa take guda bakwai umarni na sauka a tsakaninsu don kusan cewa Allah mai iko ne akan komai kuma haƙiƙa Allah iliminsa ya kewaye kowane abu Allah ta'ala yana sane da shi a wannan aya ta ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya rufe magana akan dokokinsa da kuncen kuncensa na aure da bayanin girman ƙudurarsa da faffaɗan iliminsa da cewa shi ne ya halici sammai bakwai da ƙasai bakwai kamar adadin sammai ɗin umarninsa na shari'a da na halitta yana sauka daga tsakanin kusa akwai umarni na shari'a akwai na halitta ko akwai abin da allah ke cewa a yi sai ya bar mutum da hankalinsa da ya bashi da makamantansu ba za ka ce mana komai ba so tsari ba wani sha da wani kalmar da ta ba kuma fara wanda ta tsada kan haihu haihu ba kuma amin amin so Allah subhanahu wa ta'ala akwai umarni da yake na shari'a Shi ne muke cewa in na inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kura. Allah ya ce ai sallah ya bar mutum da damar ya yayi kokari ya ce azumi ya baki da damar ya yi kokari kun ga wannan mutum na iya kauda kai yi to amma akwai kuma wanda yake na halitta ne mutum bai sai saba musu ba kamar bacci akwai wanda yake shi ba zai kara bacci ba shi ma zama alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Ta <laughs> ga wannan karkari in mu ce kwana bakwai zai zama kila ba zai zama ma hutaci tunda Allah ta lace wa Allah nan wako to ba ta mun sanya bacci a zama hutu a gare ku wanda ko bai huta ba ya yana kokari zama kamar wani Allah ne dan Allah shi ne kullu yawmin huwa fi sha'ani Allah ne wanda zai bacci bai yi zai gajiya wa subhanahu wa ta'ala to akwai waɗannan umarni na halitta su da Allah ke sa kamar su fa akwai da zai ce ba zai tsufa ba ko Allah ya ce mutum zai rashin lafiya ce ba zai rashin lafiya ko in ajali ya zo akwai da zai ce ba zai tafi ba to wannan su ne na halitta Allah na saukarwa a doron ƙasa yau wanda za ta haihu yau kuma wanda zai mutu duka kuma ba wanda za a fara don haka wancan yana dariya yana murna wace yana kuka wa annahu huwa abu haka wa abuka to Allah ta'ala kuma yayi haka ne dan bayinsa su san cewa ilimin sa ya kewaye komai babu wani a sama ko a ƙasa da bai san shi ba wato idan bayi suka san Allah da mafi kyawun sunayensa da mafi ɗaukakar siffofinsa masu tsarki sai su so shi su bauta masa su kuma kula da haƙoƙinsa wannan ko ne babban makasudin halittar su da saukar musu da shari'o'i da Allah subhanahu wata'ala ya karkashin wannan aya ita ma akwai fa'idoji guda biyar da za mu fitar sai mu kaɗaita a kai na farko Shi ne imani da kudurar Allah da faɗin ilimansa abu ne da zai samar wa bawa nutsuwa cikin zuciyarsa da yarda da hukuncin mahalicinsa duk wanda ya san Allah ya san halin da yake ci sai na abubakar radiyallahu anhu lokacin da zai rasu Shi waye masa tsanani ake cewa da shi a kira likita ya ce ai ya duba aka ce to me ya ce sai ya ce ya ce ne inni fa'alun limaroni ni ina aikata abin da daga dama ne sai suka gane wane ne likita Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki da Allah ne ne badawa kuma Allah ne ne jarraba bayansa to sai na biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana yin ayyukan sa ne da halittarsa don wata hikima da wata manufa mai girma Allah ta'ala bai taɓa yin abin da ba hikima kuma duk abin da Allah ya yi to abu ne wanda za ta ga ya cancanci a yaba ma Allah a gode ba yanzu ku kalli iskar nan da muke shaka inda ake iska kamar zarka ne inda ake wane ba wane ke wane ba wane kuna ga muna da yawa haka a duniya zuwa yanzu ai wani ma ta zai sai ka mutu <laughs> ko ba ta bane ko a ce gwamnati da ke rabon iskar da za a shaka yadda ake yi a gidan mai ne ka je a zuƙa maka Ya gwargwadon abin da za ka yi aikace sai an waye gari malam gawa wani makamarcin kuma sai an sa wani kawai da ba yan adawa to su ma yan adawa ba yan dole ba yajin aiki to ai suka yajin aiki iskar sai ta kare to amma kun gani ima ce ta Allah sai sauƙaƙe kuma da gaske abu ne zai samu ko Allah shi ne ku kalla duk wani abu ya zama tilas sai da shi zamu rayu sai Allah ya kawo shi ta komai sauƙi kalli iska ba wai iskan da ya babu kaɗai ba shakanta ba ba kusan da kake shaƙa kana fitar da ita ba yanzu zama mu Allah in dai ba ajiyar zuciya kai ba ba ka jin da kake shakan ba ka jin kake kuma duka yana da amfani ku kalli ruwa inda a ce ruwa yana da wahalar samuwa da an samu matsaloli da yawa da ya zama dole fi da ruwa ake rayuwa wanda an na min almadi kullu shay'in hayy sai Allah ya da al'amuran ruwa har yanzu ina ga shi ne mai wanda farashin shi kan ɗan daɗe bai tsaga ba ko dai yaya ne dama da shi da gishiri ne gishiri ma asalin shi daga ruwa ne mu muna makaranta idan muna bode in muke ce yayi bro sai a tambaye ka kana da gishiri in ka ce eh sai a ce ka ƙara na gobe duk wanda ka tabbaya bai da gishiri to talauce shi inna lillahi saboda ko sai ya kake a gida kana gani gishiri ne kadai kila in ka ne kasuwa ka siyo so daya to sai ka yi zuwa kusan biyu ko uku ba a ce maka ya kare yana nan sai daga misali to don haka abu na kudu na kusa da shi ne shigar da tsoro a zukatan bayan Allah don su guje wa saba wa Allah da umarninsa domin ki na na uku Allah ta'ala ya nufi sammai da kasa da abubuwan da ke tsakanin su domin bayan su san girman kudurarsa da faɗin ilimin su bauta masa da su cancanta shine na uku sai na hudu wannan aya ta yi karantar da mu shigar da tsoro a zukatan bayan Allah don su guje wa saba wa umarnin Allah domin idan yayi niyyar saukar musu azabar ta babu mai iya ba su kariya a kai kuma komai suke aikata a wannan kyau ko mummuna Allah yana sanar da shi zai kuma yi musu sakayya ne akan abin da suke aikatawa sai na ƙarshe ayar ta yi ishara zuwa ga muminai cewa wanda ya saukar musu da hukuncen-hukuncen da aka ambata musu a waɗannan sura ne Allah wanda iliminsa ya kewaye komai don haka ya fi kowa sannan matsalolin maslahohin bayansa ciki da waje ma'ana ya san duk abin da bayan suke ciki saboda haka abin da ya shar'anta musu na dokoki maslaha ce gare su duk abin da Allah ya ce a yi to akwai maslaha a cikin cewa a yi wannan abu idan hana akwai maslaha a ciki shi yasa ko abu ne ce kar a ci to ko an gane ko ba a gane ba abu yana ɗauke da cutarwa haka zai idan ya umarni da a yi wani abu ko da ana ganin abin da da tsauri to shi ne kuma zaman lafiyar bayi a ciki Allah ta ta sanya mu cikin bayi ko wanda suke maka da'a suke maka biyayya a cikin abin da kake so kuma ka yarda da shi ina ga sai mu takaita a nan insha Allah ta'ala sai mu je zuwa ga wancan littafin bi idnillah ko jiya na tare da